Yo gaskiya da gaskiya Allah gaskiya Allah gaskiya gaskiya ce ta nuna gaskiya gaskiya ta ke cikin gaskiya sai ta koma gaskiya da baya an yi ko da da rai ya yi ko to shi ne nasirin haƙƙin ba wani hali dukkan wani shi ne da Muhammad Muhammad shi ne da rai ne shiryawa annabi tun da wancan zamanin ya koyo shirya har zuwa yau har gobe haka ba duk wanda bai samu shirya ta hanyar shirya wannan Allah da shi ke so bai samu lalacewa duk wani sabo wannan hanyar ta yasa ta ta ina sa inna ni wal hadi mai shiryarwa ne ina ne ina sa ta da mustaqim ki zuwa hanyar da ta kama. mafificiya ita ce la ilaha illallah ita hanyar Allah wanda shi ne abin da manya-manyan malaman duniya suka tsaya a kansa a cikin abin da ya shi ne da shirya zuwa hanyar Allah da suke kama hanyar da yawan da Allah ne su ba ba ke la ilaha illallah da ce sun ba su duk fara in kuma ta ko ya haka a in kake bayar da in kake bayar da ni in kake bayar da ni kana kalma ce to amma kana da jokoki da za a kore kuma a cikin ka ya da su ne kuma na ya zama wuri kuma da ne ko da Allah ɗaya ne bai da hutun baya na biyu da da Allah baya kuskure kowa da kuskure kada shi da wanda da kuskure a'a yanzu cewa Allah subhanahu wata ala sai da ya da su bayansa ba kawai da kowa ke nan abubuwa da wani ba shi a kan kansa ne ya ga dama yin abubuwa ne da irin da wani kasara a nan sun wata kasara casa'in da tara daidai ne فالدنيا أنا ما تكلت ولا ولا ولا لما هو ولا إسرائيل ولا أنت متجه بعدك دوشن بقولة أو كذا أنا بنسى فكان كمان إذا يقول لك لو هو على في وقت الأرض هو هو الذي يعلم الوجود يسمى كلام كلمة سنة وكلمة سكيو هو أبو سيوان سكيو in dai ana so musulmi ya yi adalci ka ga shi abin da ya faɗa ke kaga ai ya nuna wa muridansa cewa ya ne ku rika wa'ancan sabon da kyau mun ma su muka ke to mun sun fi mu magana ba ta kare ba wanda ya fito da wannan a duniya aka rubuta a rubuce to me ya kamata ku bayar da ba da Allah ta ce ya haɗa kansa da annabi wannan ya kai kan da yi hali ya kuma wadanci sabu ba wannan Allah ya rantsi da wannan adahancin kun da mutar da suke haka in wanda za su kun sun wani abokan gaba Allah ya rantsi da wannan kuwa suke su dace kuma kai da kusa da za ka zo gaba a mutane ba za ka canza wannan kalma ba in aka tambaya shi ya faɗa don karka zai masa ƙarya ka ce an yi malaman da za su fito ko mai danku ko su kansu suna na sun kare da a yi karatu suka ɗauko duk za su yi abin da ke yawan da suke ta yasa su gyara su samu a an yi waɗannan ba a goma da su a nuna lafiya da ta goma ta yada. mun hanyar da ta ya hanyar da ta Ta saba wannan ko da ba da kuma da ya kare ba da duk wanda ya zo ya shiga da ya ce sun da wallahi ya yi ba ya da kuma ba kuma ba da shi wannan yi daban da a tsaye da wanda ya karanta shi a da wanda kuma ya karanta shi a tsarin dariƙa wanda ake kan layi ana zaune da alwala an kewaye an shafa turare ana ɗan da mulki sai shi wata turare idan ya zo irin zabo wannan da roƙo da ma'aiki cikin ko Allah ya wata mu zo mu tafiya da roƙo amma kun kun gani kun magana ta ta saba wa Qur'ani فبين هذا الوقع في شرع النبي وأدنى ما ذكر في القرآن كتاب السنة أو ليس بالأجل kuma waɗanda kuke mun da bari da ke da malamai ne na duniya na ƙasa ƙasa da wanda wanda ke haɗuwa da suke gobaya kuma suka bi suka sarrafa mai suka bi a masa wuya ake tafiyar da su in ko da ya rubuta sabanin ilimin za su bi shi da su kira ma da tariyar ba kisa ko ibrahim da jan da ta ala an kuma da da ta shi ne da a ne da ya ta kanta kuma ya nuna cewa a cikin salatai ya ga salatai kin kin ya ga kala kala wallahi ke bai ko ganin salati cikakken salati kamar salati fatima wani ya tsallaka ya ce akwai kamar akwai salati ibrahimiyya kuke gaskiya ne akwai salati ibrahimiyya yake wannan salati annabawa sun yi mala'iku sun yi Allah da kansa ya yi shi ma annabi Muhammad ya yi sako kuma sun yi idan ka ɗauka da ka a sama da ya ba da wani da Isra'iliya da Allah ya yi musu ya yi musu shi ma ya tabbatar da haka ya ce ba salati a samu da kasar da ke kira ibrahim da ke gane ba a masa kullum abin da ake so a gane ya ake wanda da ya ga da mai kawai ne shi ko ya ga mutumin da kake kuma wanda yake kake da shi Assalamu alaikum. Kun shi wani ɗan da duka da gani suke a kai ya ke mamaki. Ya yi wa da ya ke gani a tara da mutum da yawa ya gobe. yana cikin kare kuma yana cikin jirgin jirgin da kanin jirgin da ke da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ke wata kura cikin ha wanda ya ce wani wani da ya fi zama da yawa sai ke wata ta kace wata da ta kiri da ta ce da ke gaskiya ta amma ta nuna duk da wani ke ga amma da lafi da ni za kai ne kawai a rikon da a nuna samun gawa da kawo ان لسه بيتكلم في المبادرات اللي هو ظهرت خلاص من الحكي حكي محمد الشيخ في البدايه الأمثلة في مرة واحدة يدعي أن يوم يدعي على الواقع ماذا وضع نتيجة الإسلام من الوجود إذا أقاوم ألا يجري الأداء وهو كل يوم يجري المسكين يحصل المسكين الزعم

kar kuma da shi tare da shi a nan so da shi aka yi siya da kada ya ga yake na kama da gashi ne da shi ne sun yi da shi dukiyar yana ci yana kuma da wani zai kuma shugaba التقسيم بتاعه وليسي الصفات بتاعه الداتش فاعرف الموضوع ده واحنا اي شواكل من تشوفش ولا حاجه بتعرف الكل ولا الكل انت ممكن تعمل كده تقليل احسن بجانب قوه في يوم انت اليوم مستقل لا اي فرق الاسبوع ده يعني هو على هذا الزوجين ده فرق انت ممكن ولا ما لا دول ايضا انا اذا حياتي في الجمعيه ba a kan wani kafin ba ce da da ba da ba ba da tsarin Allah daban-daban ba ya ba ku da ke كان يقدر هو هو شو هو مهاجر ولا متكلم ولا بيستعين ولا ولا بيساعد الرجال شعور تجاه إما بالجنوب إما بالجنوب إما بالجنوب إما كل حاجة وإما ثلاثة ثلاثة من السنة لا كريم كنت أقدر السنوات أقدر السنوات

akwai na dabbobi akwai na tsuntsaye akwai na ƙwarika akwai na bishiyoyi akwai na ƙasa akwai na duwa akwai na ɗaki wannan ta ɗauki eh, eh, sadda wannan da aron na da abana ana abana aku da zawansu wanda za su da manzala cikin ta bayan ya ya ta cikin aka zo ya sa ta ƙarin da da ta ga shi ma kar da shi amma tun da ba hasada sai ya ɗauka ki shigar da ita hanyar da ni in an ga yadda za a karanta ga yadda za a karanta a cikin ɗariƙa ga yadda za a karanta a wajen ɗarika in yana neman wata abuwa a gurin yana neman bukatu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma da yadda za a karanta da za a karanta da mutane sun jarraba sun jarraba Allah ya biya mu bukata a kan yake cewa da mulmula ita da don bukata da ya kori sai kori ita ba ku ba ku bukata Allah zai biya bukata kuna so ta kace muna so ki kula da lafiyar masu ai muna yi ce da wanke wannan ba wancan da kuke yi kada ku ba wannan kuma ta daban ce wacce take neman kusanci da Allah a kan Allah idan ma bukata wani gaskiya da ke ya rai ya ce don ya dawo abin da ake sai ka samu ruwa da zanzan ba ko da ruwa ruwa zanzan da ke sai da alwala idan ka da sai ka samu dabino wannan dabino irin na ci wannan da ake cewa ake sai ka samu a arba'in da ya a wanke shi sai ka zuba da abu wannan na banza yake kowane guda ɗaya in ka ɗauka ka rike da a sai ka ce Allah ina da wajen da salatul fati da abin da ke cikinsa Allah da faɗa ƙadari da wani ibrahim a cikin wanda kai ka bi a cikin Allah buƙatar ta tsaya ta yi da ba ta ci Allah ya zama gaba a bakwai in karanta bakwai sannan sai da yake mutum wannan da biyu da sai yi sa ku kuma kullum da ɗan da Allah da ya haɗa ba ya fara yin biyan bukata. Saka. Da Allah a cikin wannan ya haɗa wani mai illa wa ake

ina gani kawai kisa da gani sa da yake kaɗe ya ba da za a yi kama bayyana wannan ake ta da wani ne ya kawo sai na da yin lawa ko sa wani ma wani ya ga ko ya ya ya ya shi kuma kullum abin da yake da in ba ka je ka ilimin abu ba ka daina shi ba in kana cewa wannan abun kaza ne kaza ne kana hura ba a san musulmi da musulmi a rinka samun sabani kullum su ake a koshi da haka ba a so ka rike to mutum da kira rike ba kira ike a zo tafiya ɗaya a zo tafiya sai ce ya akida da aka yi kuɗi kada ka zai kuma akan na ila ya Muhammad Rasulullah haka yake shi bai da wani yadda ya ce wancan na ka ne wancan ba na ka ba ka yi da shi ko sai a ce a yi kana zuwa magana da ta zo zai da rika ya ka kuma ka yi maka ya ka kuma ka yi maka ya ce da ka da shi na hanyar neman in ka zo da ka kuma kuke kawai na yi yi ya kusa ta kullum ya ka dan na kowa zai kuma da abin da kake ba wanda kake a tare da abai da sai da ana ta ta da mutum da yake gama ba da rai a cikin a cikin ya mutum to idan yana kuma mutane a jiki to kullum kullum ta hanyar bayan Allah nan wata irin hanya kuma wata ta zo ya da mutane da kai sai ba ta ta rike mata da ni ta ta za ta fadi

in malami zai ba ka ɗariƙa sai ya ba ka zuwa fito akwai shirin sun zuwa da uba in suna da in kai ne abi in za ka wasu ɗariƙa ma a jira da mabarci da Allah zai da zuwa ɗariƙa ɗariƙa ko ya da ɗariƙa da izinin ku a yi in sun ce a ce ka su ka rufe bai ce ka rufe su kunya bai ce ka musu ba bai ce ka musu ba ta ce kishe kuma in za ka yi rika ta ba za ka rika jin sigari wani bakin ka bai kamata kullum ka rinka shiga lafiya tana lafiya a inda ta sai yin gani salati tana ta ce da biyu ba ta zama yin ta ana ta ɗaukar mutum da shi hana shi a Allah ba ka hanci daga iska kamar da وانا اشوف ده اروح الدنيا في لوبة من المسيرة والله وانا زيها اما اظن مسيرنا دي ناس الحكومة اللي بتقولها ما ادوها والله دي ما ادوها بس جميلة حتى التنين ايه يا الله انت هذا هو هنا جوليكو يقول لك كان هي مالكو ومثلا ناخذ لغه لغه تتوقع في التعريف على كذا كذا كذا كيف يجي عندنا انا اي جيد ومولود ومعنى هيك Allah ya yi matar da Allah ya samu da Allah kuma ya samu wanda duk dole Allah ya saka mata ko wanda ya dole Allah ya fara masa ko wanda ya Allah ya gaba masa Allah ya mu kasa sannan mu Allah wanda yake Allah mu lafiya kuma na gari da su Allah biya dole su Allah da imani Allah mu da Allah da Allah duk wanda take sana'a na Allah ya masa albarka mara sana'a kuma Allah ya bari mai aiki Allah ya sa albarka mara aiki Allah ya bari mai jari Allah ya sa albarka mara jari kuma Allah ya bari dan makaranta Allah ya bada kuɗi Allah ya bada haske Allah kuma ya

kana wannan addu'a kana kuma sallamawa a kan Allah da nuna maka da wannan Allah ko Allah ne ka da zaka gani dan an an kuma yi an zaka yi Allah da ta'ala na farko a sa ya ne a cikin zuciya idan na yi da ni da kake suna kwanciya ma zan gani haka da ma ake bukata kake kokon wani abu a'a Your New Year thing, thing that comes happens and makes it happen on the other way. Tại cô chia sẻ ở là, cô chỉ ở là, thì hầu như các bên thì phải صلاة الصبح أبي ko da salatin fasiri ko da salatin nari ko da salatin tuna jira ko da salatin sabitu da suka mai zama na kan wanda idan kai sai ka duba kaba uku kowane salati kaba uku a wannan hannu wannan ma da ka kaba uku sai ka sa ka wasu kura sai ka kaba su da ka sai ka ce Allah na yi tawassuli da wannan magana ta Allah ne tawassuli da wannan salati na wannan الناس إما ترجع الناس مين يعلم النبي هذا شيء ولا هذا يمكن أن نقول أن الجبل ولا تعمل هذا الشيء جبل شيء مهم جدا في الدنيا الحق شيء أكثر من هذا لكن ما لهم من الأساس يكتب هذا الجبل إن كتب هذا كل واحد ya danki Allah ya ce da kota da yin wasu abubuwa don wasu ɗin su yau wasu zai ci da aikin layi shi ne ake kai da kai da abu jini a gaba ya ce da ya amma فإن wallahi ko kan da yake so ko abokanki da annabi sallallahu alaihi wasallam isa ba da duniya ta ne cewa karka ce ya haske a ko wani bala'i da kyau ko ne sai ka ji an an ya ne shi a na yi mafarki da ba su da rawa ina da lafiya na iya yin zana da kaya da warkewa ina ƙara lafiya idan mutum ya mafarki da jaraba tun da wani kayan sai su cire isa kuma ki wanka in ya tashi lokacin sallah ya kuma kyauta an yi asuba rana tana nema ta hudu kayan nasa inda zai zai da kwanin zai da can ne ranar da ta hudu in ce zai ba rana ta hudu da rana ta hudu da sallah ba kwanan ki da jarabar da na kasa an gane inda da nura kusan lokaci ta san lokacin da zai guda annabi ya ce sauri ki sallah a kowane hali ta shi ne tsakani ne wani ne mali ne wati ne masu ne kowa ne yi na yi zaɓe su san maka libasi ne zuba maka duk da su ana kada su duk da su a jikin ba wani kayan sai kawo ke wani lokaci ne